قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قادر يتي النبي موسى ashe ba na riga na faɗa maka cewa lallai kai Musa ba za ka taɓa yi haƙuri da abin da zan aiwatar na al'amurana ba.